masu kallo barkanku da haka, wato fatima ne na kanku da sabon shiri wato wanda kuka fi sani da zindin zan yi magana ne akan tsakanin mata da miji akwai maza da yawa wanda ba su iya wasa ba eh wasa ana cewa wasa amma kuma kusan hanyar kusan mai wa ainihin wasa akwai maza da za su taba mata su tax su dinga tabawa da zafi su dinga murzawa macen yana mata zafi amma ba za ta iya gaya maka ba a hankali za ka dinga taba very smooth a hankali za ka dinga taba kamar yadda za ka shafa mai a hannun ka ji maka yayi smooth haka za ka shafa mata shafa sannan in ka zo sha mata nono ba wai bakinka da haƙoranka za ka haɗa kana ja mata ba duk shi ma yana zafi sai dai da ta daure ba za ta iya maka magana ba ba za ta iya gaya maka ba a'a a hankali za ka dinga yuzin ka in ma haƙori ne a hankali za ka dinga yi amma ba ka dinga mata roshin ba wasa ma shi ma baya son roshin amma in kana mata haka duk abin da ɗinta sai sha'awar ta tashi sai dai wasa kala kala ne ina wasa ina cewa wasa eh wasa ne amma na san ku ba ku san yanayin wasan ba to na gaya muku yanayin wasan kenan guda biyu na kawo muku a hankali ake saka dinga abu soft ko mata yan lesbian su ma haka ba ta son ki dinga fingari ki zo kina fingarin ta kina no ki dinga yi a hankali za ki dinga mata in ma sokin ɗin pussy ta za ki yi ki yi sokin pussy a hankali da harshen ki a hankali amma in kuna yi irin rushin in kuna rushin gaskiya yana zafi ba wai bai da zafi ba sai dai su daure su ki muku magana malama zindin ke magana masu kallo sai mun haɗu a kashi na barka kowa haka masu kallon mu yau na zo muku ba dai wani abu da na zo da shi ba dai tambaya nake so ne yi akan bidiyoyi na na yi bidiyoyi da dama to amma a yau ina son kowannen ku ya yi comment a cikin bidiyoyin da na yi wanne ne ya fi birge ku in kuka duba ku yi comment kowa ya faɗa abin da yake ko ya faɗa abin da ya burge shi a bidiyon sannan kuma ina godiya ina da godiya ina da godiya na gode Allah ya saka na alheri kuma Allah ya bar zumunci sai dai akwai dan wata magana da zan yi akan mata saboda bidiyoyi yawancin bidiyoyi na maza sun fi kallo akan mata kuma ni wannan bidiyon musamman wannan bidiyon ya fi mahimmanci akan mata daga matan hauren yan matan yana da matuƙar mahimmanci a wajen ku saboda kuma ku nake yi akwai wanda suka sani eh abubuwan da nake faɗa akwai wanda suka sani akwai kuma wanda sun sani da amma ba su amfani da shi to ban sani ba ko a na da kuke kallo ko akwai ɗan kalmomi haka da kuke ɗauka da kuna amfani da shi kuna fahimta kuna ganewa kuma kun yarda da shi mata ba ku kira sannan kuma wannan bidiyon yawancin bidiyon nan mata mata nake sabida sabida ni ma mace ce ba budurwa ba ba matan aure ba amma kuma fa mata ba na son ku bani kunya saboda wannan bidiyon don ku nake yi don kuma ku gyara cikin ku gyara gidanku ku ji daɗin zaman aurenku ga ma'aurata kenan dalilin da yasa nake faɗakar da ku kenan to abin na haka ku mata ko ba ku gamsu ba ne ko menene matsala ni dai dai dai ban san matsala ba dai amma dai mata ba ku ɗauke shi da muhimmanci akan yadda maza suka ɗauke shi da muhimmanci ba kuma ya kamata a ce ku kuka ɗauke shi da muhimmanci fiye da maza ina da gaya muku ba zan kuma fasa ba zan fasa faɗakar da ku ba don Allah don annabi Da Allah dan annabi roƙon ku ke yi masoyana daga maza har mata balantana ma mata magana ce ta zindin kan ku bari a bako a baya kan ku bari maza su ci galaba a kanmu da ce sun ci galaba a kanmu gwarmu mu ci galaba a kansu da magana ce ta zindin masu kallo barkanku da uwar haka yau zan yi magana ne akan maza da mata akan ɗaukan wayan juna biya kamata eh mijinki mijinki ne eh to akwai wata wanda zaki ga kawace good close friend ɗinki ce za ta kawo miki wani labarin irin ko saurayinki aikin ganshi da wata ai ko saurayinki ai yayi kaza yayi kaza ta zo ta gaya miki ke kuma kin je kin hau kan saurayinki in ma mata da miji ne a zo kawa ta kawo miki gulma mijinki ai mijinki yana kaza yana kaza yana kaza ki dauka ki haye mijinki ya zo ki haye ya ko miki duk masu gaya muku duk masu kawo muku irin wannan abu kuna ganin kamar son ku suke ba son ku suke ba duk wanda zai zo ya gaya maka abin da zai bata maka rai da dare sakan daya ba son ka yake yi ba amma mu sai mu dinga dauka kamar so ne yasa suke gaya mana ba so ba ne da in sun gaya mana ranmu zai ɓace kuma ba su da maganin da za su yi mana in ranmu ya ɓace sannan kuma mu mu zo mu yi abin da za mu dawo muna da dama da kamar zan hammatar to dan allah ina mai baku shawara duk abin da baka gani ba duk abin da kuma baka ji ba aka zo wani ya ce maka ya gani ko kuma wani ya ce maka ya je don kar ka yarda ka wani ɗauke shi da mahimmanci ka bari abin da ka ji ka gani ke ma ki bari abin da kika ji kika gani shi za ki ɗauki shi za ki ɗauka ki ɗora amma abin da ba ki gani ba a zo ana ce miki ai wacce ga mijinki can yana kaza ai mijinki dan iska ai ki yana neman mata ko kuma mijinki ya ajiye waya ki zo ki ɗauka wa mijinki waya ki zo ki ga abin da zai ɓata miki rai ba rayuwa bane wayan tunda Allah na tuba ma ai ba a ce ma maza ma su ba Ba a ce namiji ya auren mace ɗaya ba ai mata hudu aka ce to amma na san dai mijinki mijinki ne kina da kina da hurumin ɗaukan wayansa amma ko da kin ɗauka wayan mijinki in ma saurayinki ne dan Allah dan Annabi duk inda kika san zai haki shiga zai bata miki rai to kakke da ki shiga har kai ma zalika namiji kar ka tsawwala bai yi hausan na wasi a hankali kar ku tsawwala bincike akan ku kuma hakan kazalika mataye ya ku tsaurara bincike akan ku ni faɗakarwar da zan muku kenan yau abin da zan iya dai ba ku shawara kenan don allah kuma mu so juna kuma mu daina kwana da wasu a mu in mutum ya yi maka abu ka yafe mai in na yafewa ne in ba na yafewa ba ne same shi ga gaya mai amma ba ka je bayan shi kana abin nan ba abin da zai zan faɗakar a kan bidiyoyin yau na nan abin da zan yi kenan masu kallo na gode barkanku yau na san yau juma'a ko a ji daɗin juma'a lafiya zindin zindin <laughs> masu kallo barkanku war haka yau zan yi magana ne akan ƙazaman mata da kuma maza za ka ga wasu mazan ba sa son gyara jikinsu amma suna son su dinga kusantar matansu haka kazalika mata ba sa gyara jikinsu amma suna son mazazansu a kodayaushe su dinga kusantar su haka ba fa'ida ba ce ya kamata ku dinga gyara jiki ku ga mazan har matan ya zama da yiwuwa ki zauna very clean kai ma ka zauna very clean very neat kai karan kanka za ka ji daɗin jikinka kai ma karan kanki za ki ji daɗin jikinki amma kin zauna ba gyara kai ma ka zauna ba gyara ya za a yi har wata mace ta ganka har ta yi sha'awarka haka zalika ma in mace ce kin zauna ba gyara ya za a yi har namiji ya ganki ya yi sha'awarki to dan Allah ina da fadakar da dan Allah mi kokari mu haɗa kai kanmu da ƙwarƙwatar mu daga mata har maza dan Allah dan annabi mu dinga gyara jikinmu da kuma matan aure ina magana da ku yawanci ma matan aure ku nake mu wannan fadakarwa game da saduwa da namiji kuma kusan wajen yana neman gyara ku yi haƙuri <laughs> wajen na neman a dinga dan gyara wajen na irin gaba magunguna na Allah na tuba magunguna masu kashe dan cutar nan ƙanana eh gyara jikinka gyara jikinka Yana namiji ko da ya sadu da ke gobe ma ko da baya sha'awa ke kina sha'awa in kika kamo shi zai zo amma baki gyara ba bai gyara ba yanzu a yi sha'awan juna to dan Allah dan Allah dukkan dukkan mu nake mu wannan dukkan mu nake faɗakar da mu don Allah mu dinga tsafta mu dinga gyara jikinmu don Allah